ta kai ga ajin suna Bashir ai bashir ga albasu ma sai masa hankali bakwai su ma Bashir ai bashir ga sai bebeji masa hankali bici ma sun ce Bashir ai bashir ga sai bunkure masa hankali ga lama sun ce Bashir ai bashir ga sai ɗanbata masa hankali dawakin kudu Bashir ai bashir dawakin tofa sai ma masa hankali haka doguwa Bashir ai bashir mahaɗa da sai fage masa hankali ga gabasawa Bashir ai bashir sannan sai garku masa hankali garin malam Bashir ai bashir mahaɗa da sai gaya masa hankali ga gezawa Bashir ai bashir hakanan sai gwale masa hankali kuma je gwarzo Bashir ai bashir mahaɗa da sai kabo masa hankali ga kmc Bashir ai bashir ga sai ƙaraye masa hankali kuma je kibiya Bashir ai bashir mahaɗa da sai kiru masa hankali ga kumbotso Bashir ai bashir kuma je sai kunci masa hankali hakanan kura Bashir ai bashir ga sai madobi masa hankali ga makoda Bashir ai bashir min jibir ita ma sai masa hankali ga nasarawa Bashir ai bashir kuma je sai rano masa hankali liman gado Bashir ai bashir kuma je rogo sai masa hankali ga shanono Bashir ai bashir ga su maila sai masa hankali kuma je takai Bashir ai bashir ga sai tarauni masa hankali kuma je tofa Bashir ai bashir ga sai tsanyawa masa hankali tudun wada ita ma Bashir ai bashir ga sai ingwagu masa hankali ga warawa Bashir ai bashir mahaɗa da sai wudin masa hankali maza mata Bashir ai bashir manya sun sai ce masa hankali yara sun ce Bashir ai bashir kai ne sai zaɓi masa hankali gwamnan kano Bashir ai bashir sai injiniya masa hankali zaɓin talakawa Bashir ai bashir man ɗau sai masa cancanta hankali Kinga bashir ishak mun faɗi ba za mu birin dinar o'owa mu dai a Kano muna ai bashir apc jam'iyyar arziki injiniya Bashir ai bashir dallantar me suke yi tsintattara mage mai za ta yi kanawa sai masa hankali gwamna a kano kai za mu yi manyar da ba za ka cuce mu ba dai aka nomina ai bashir APC jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir Tallantar me suke yi sun tattarar mage me za ta yi kanawa sai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu dai a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar arziki Tallantar me suke yi sun tattar mage me za ta yi Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba Assalamu alaikum ya kanawa ga tallan abin arziki.
Injiniya Bashir ai Bashir Injiniya Bashir ai Bashir din nan shine muke ta biki.
APC jam'iyyar arziki Dan na ga waɗansu 'yan tayi daɗi sun doso suna ta haki.
Kanawa sai wasa hankali Sun tattar mage ya za ta yi mana mage ba za su cishe mu ba.
Kudai a Kano muna ai Bashir APC jam'iyyar arziki Injiniya Bashir ai Bashir.
Tallantar me suke yi sun tattarar mage me za ta yi Kanawa sai musa hankali.
Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba Shi masanin hanya ake baiwa jagorance ba irin o'o ba.
Injiniya Bashir ai Bashir domin aje a dawo ashe gafiya ke yin saba kulawa APC jam'iyyar arziki in an sai rariya dole za ta zubar da ruwa ko ba haka ba Kanawa sai wasa hankali nagarta na gurin dan mutunci ba masu zubar da kimar mu ba Kudai a Kano muna ai Bashir APC jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir Tallantar me suke yi sun tattar mage me za ta yi kanawa sai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba injiniya akwai ilimi ga lissafi shine zamu yi Injiniya Bashir ai Bashir ilimin addini da zamani ba holo ko ba jirgin tsiya APC jam'iyyar arziki Kun san dai babu riba mutum ya zamo mai shagiyar fariya.
Kanawa sai masa hankali Wancan na gani da ambaliyar ƙarya kai ba za mu ɗauko kan ba.
Dai a Kano muna ai Bashir APC jam'iyyar arziki Injiniya Bashir ai Bashir.
Tallantar me suke yi sun tattar mage me za ta yi Kanawa sai musa hankali.
Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba ya ɗauko dukiyar talakawa yana kuri kulura da shi injiniya bashir ai bashir tarko suka zo su yi mana kunji kanawa banda kunnan kashi apc jam'iyyar arziki dukkanin sakar siyasar kanawa hannunmu da ulu da kwarashi kanawa sai musa hankali muke da wuka muke da nama ma ɗau masu cutar mu ba mu dai a kano muna ai bashir apc jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kanawa sai musa hankali gwamna a kano kai za mu yi mun yarda ba Kai.
za ka cuce mu ba shi ne masanin makama dukannin aiki ya kware ya tsayu injiniya bashir ai bashir jajirtaccen mutum mai hazakar aiki babu biyu biyu apc jam'iyyar arziki sannan ga gaskiya ga amana ga tsantseni ya tsayu kanawa sai musa hankali shi ne gwamnan da za mu yi alfahari ba masu cutar mu ba dai a Kano muna ai bashir Yawa.
APC jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kanawa sai musa hankali gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba kai.
za ka cuce mu ba shi ko wani na gada takarar gaɓin ta ce ake zashi ci injiniya bashir ai bashir domin waɗa bai da kunyar abin kunya balle gudun tsokaci APC jam'iyyar arziki su in ba su yi rashin arziki wa siyasar tasu mai za su ci kalawa sai musa hankali talakawa aika aikar tsiya ba za ta bari mu zafe su ba mu dai a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kanawa sai musa hankali gwamna a kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba na ji daɗi mai gari ba garin sabo da wuya rikon dole ba ah.
injiniya bashir ai bashir an hargitsa duk kano ta zugwanye gashi muna biɗar ci gaba apc jam'iyyar arziki cibiyar duk kasuwancin ƙasa ta dole kano ce kan gaba kanawa sai mu sa hankali yau duk sun makure kasuwancin zai rasu in ba mu lura mu ba dai a kano muna ai bashir apc jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kanawa sai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
injin bakin aiki mu je tafiya ban hangi tamkar ka ba Injiniya Bashir Ai Bashir.
mai gida na kafi karfin kananan yara ba sa'annin ka ba APC jam'iyyar arziki.
ka zaga kasa kasa duk abin da kano ke so baka bar shi ba Kanawa sai musa hankali.
karshe injiniya ɗan ishak shi ne mafitar mu don ci gaba Dai a Kano muna Ai Bashir APC jam'iyyar arziki.
injiniya bashir ai bashir Kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi.
kanawa sai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
karo da karo rago yake don ɗan akuya ba zai yi shi ba Injiniya Bashir Ai Bashir.
hanjin jimina ka kyale magauta don na san ba sa ci ka ba APC jam'iyyar arziki me yasa haɗiye su bayan da za su kai ne maganin yan uba kanawa sai musa hankali dai jajirtaccen mutum ai bashir kai ne limamin ci gaba a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kanawa sai musa hankali gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba kelelen kelelen ku doka da karfi dan su ji dan ishak namu ne injiniya bashir ai bashir wannan mutumin akwai girma namu yayi daban da nasu ne APC jam'iyyar arziki kun san ba na bidar tsegumi farfesa ni dan naku ne kanawa sai musa hankali ni ne na iso da kaina ba zan turo sako ya riske ku ba Mu dai a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar arziki.
injiniya bashir ai bashir Kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi.
kanawa sai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
tafiya ta walawalar can da kun hango su ba kwaki gano su ba Injiniya Bashir ai Bashir.
mizanin gaskiya in ka auna za ka ga ba su nauye shi ba APC jam'iyyar arziki ramin karya kurarre da kaɗan tona zai kure ba gaba kana wasai masa hankali shi kenan sai ka gane shirin na su oba ba za shi tushe mu ba dai aka nomuna ai bashir apc jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kana ba sai musa hankali gwamna a kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba hanya da ruwa da lantarki duk ba yau ne za mu tsaro su ba injiniya bashir ai bashir tsari kan tattalin arziki da fasahar zamanin can gaba apc jam'iyyar arziki batu kan lafiya ilimi mun san ba su gane makansu ba kana wasai masa hankali shi ko noma bisa zamani a ƙasa ba za a kamo mu ba dai aka nomuna ai bashir apc jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kana wasai musa hankali gwamna a kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba sannan ga wannan albishiri mata da matasa don kuɗi injiniya bashir ai bashir domin ku ne kashin bayan duk wata al'umma mai san agaji apc jam'iyyar arziki mun zo ne don mu bishe ku kunya ga zancen kowa ya ji kana wasai masa hankali duka gwamnati in ta rusa matasa mai za ta yi bata faɗi ba dai a kano muna ai bashir apc jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kana wasai musa hankali gwamna a kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba sarkin barna biri dan tsaya ban zo nan dan na fanshe ka ba injiniya bashir ai bashir sai an magana ta kishin kana waso ku fito a gaba gaba apc jam'iyyar arziki da rashin kunya rashin taido wai kamar ba mu gane ba sata ba kana wasai masa hankali shirin shirman shirin ya ashe ba ta san mun gane tushen ta ba dai a kano muna ai bashir apc jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kana wasai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
wani ma an ce yayi ilimi amma ba mu san takardunsa ba Injiniya Bashir ai Bashir.
in an ba jahilai aiki barnar ba za a kirge ta ba APC jam'iyyar arziki.
likita rikita tana gun waɗancan ban ma gane shirman suwa Kanawa sai masa hankali.
injiniya bashir dan isha shi ne mafitar mu ba uwa ba Dai a Kano muna ai Bashir APC jam'iyyar arziki.
injiniya bashir ai bashir Kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi.
kana wasai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
sayan nagari shi an kace ka mai da kuɗi gida babu wai Injiniya Bashir ai Bashir.
wannan shi ne bashir ai bashir talakawa ko ba ku dini ba APC jam'iyyar arziki injiniya nake magana a cikin dubai ba su kai shi ba Kanawa sai masa hankali modin gwamna ake magana ba wadda ba ɗan tulun fargaba Kudai a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar arziki injiniya bashir ai bashir Kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi kana wasai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka Haka.
cuce mu ba sun ja ka ja sai dai su bar maka dan ka bi su experience Injiniya bashir ai bashir ga ka mai haƙuri ga tausayin talakawa ba tuge a yanzu APC jam'iyyar arziki ma'ana ka san mutuntun mutane dattijan ta karas da ran Kanawa sai masa hankali kowa ya fito bashir ai bashir roƙon mu ilahu shi zaya ba Kudai a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar arziki.
injiniya bashir ai bashir Kallon turmi suke yi sun tattar mage me za ta yi.
kana wasai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
dan amadu ne da wakar gafarfe san waka yayan aisha Injiniya bashir ai bashir.
an gogun sadiya ma maga waka na kan damo don kusha APC jam'iyyar arziki.
wakar mai tarbiya dan amana san batir da halin asha Kanawa sai masa hankali.
kai ne gwamnan kanawa da yardar allah ba su lalabo ba Dai a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar ai bashir ai bashir Tallan turmi suke yi sun tattara mage me za ta yi.
kana ba sai musa hankali Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
mu dai a Kano muna ai bashir APC jam'iyyar arziki Injiniya Bashir ai Bashir.
Dallantar me suke yi sun tattara majami za ta yi Kanawa sai musa hankali.
Gwamna a Kano kai za mu yi manyar da ba za ka cuce mu ba Mu dai a Kano muna ai Bashir APC jam'iyyar arziki.
Injiniya Bashir ai Bashir Tallan turmi suke yi sun tattara mage me za ta yi.
kana ba sai musa hankali Muna a Kano sai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba. Mu dai a Kano muna ai Bashir APC jam'iyyar arziki. Tallan tarbi suke yi sun tattara mage me za ta yi. Gwamna a Kano kai za mu yi mun yarda ba za ka cuce mu ba.
Gabilo Aini